yanzu da muke magana daren alhamis ne da daidai da daren ashirin da 26 ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara hudu daidai da 6 ga watan february shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shi ne kasan na da da talatin takwas daga cikin jerin giyar karatutukan littafin fiqh sirah wallafar Profesa Zaid Abdulkarim Zaid Allah madaukakin sauki ya saka mishi da alheri idan jama'a ba su manta ba bayan da muka ji tarihin Uhud sai kuma ya zo na karantar da mu darussa masu dimbin yawa waɗanda ke ƙarƙashin wannan yaƙi. bayan da ya karantar da mu dukkanin darussan a ƙarshe dai a yau sai ya ce as wani ashiruna. darasi na ashirin da uku daga cikin jeren giyar darussan da ke ƙarƙashin yakin uhud fi fadli shuhada'i uhudin da adadin من الاحاديث ما mana yace hadisai masu yawa sun zo dangane da falalar waɗanda suka yi shahada a yakin Uhud mutanen da suka halarci yakin Uhud suka samu martaba kuma ta shahada darajar su ta kara ƙara kuwa akan mutanen da sun je yakin ne kaɗai ba tare da sun mutu a can ba a ƙarƙashin wannan karatu da zamu yi a yau insha Allah ta'ala malam zai lissafo mana hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa sallama kaɗan daga cikin su waɗanda ke bayyana daraja da matsayin waɗanda suke mutu shahada a wurin yakin Uhud malayin ce an awwalan na farko an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma daga jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi abdullahi dan hiram anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yajma'u bayna ar-rajulayn min qatla uhud jabir yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana hada mutane biyu daga cikin waɗanda aka kashe a yaƙin uhud fi saubin wahidin sai raba musu tufafi guda kamar da muka bayyana a baya wannan shine ma'anar hadisi tufafi likafani da zai ishi mutum guda saboda karancin likafani da kuma yawa na waɗanda aka kashe idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo sai ya tsaga musu wannan likafani sai kowa sai a lullaba mishi gwargwadon abin da ya samu amma larabcin yadda za ka fahimce shi mai yiwa ka fahimci cewa yana shimfiɗa likafani guda ne ya nannaɗa mutum biyu to kuskure ne ba haka yake nufi ba saurari ƙarshen hadisin kaji sun ya ƙulu sannan in ya raba musu wannan likafani guda ɗaya ya raba musu su biyu sai ya ce ayyuhum aktsaru akhadhan lil qur'an cikin su wane ne ya habba al qur'an kaga idan da a ce a wadi ɗaya ne yake shimfiɗa su to tun lokacin da ya shimfiɗa ne zai fara cewa wane ne ya fi ƙarfin haddawa ya fi yawan hadda alƙur'ani tun anan ne za a sa shi a gaba amma sai in ya zo zai saka ne a cikin kabari kamar yadda shi riwayar kabu tana cewa fa'iza ushira lahu ila ahadin qaddamahu fil lahad idan aka nuna mashi ɗaya daga cikin su wato aka ce wani shi ya fi. sai annabi ya gabatar da shi a cikin ainihin kabari dalili ne akan cewa tun farko ba alkafani ɗaya ya haɗa su ba amma larabcin yana zahirin haka amma abin da yake nufi shine likafanin mutum guda sai ya ainihin raba wa mutane guda biyu to shine zai sa in aka zo sakawa a kabari sai ce to wane ne yafi karfin haddata alqur'ani wanda ce wane ne sai fara gabatar da shi kaga in ba a hada suke ai babu magana gabatarwa a lokacin shiga kabari ka karanta sharhin sahih al-bukhari wallafar al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta musu zaka samu waɗannan bayanan wa qala idan annabi ya saka su a cikin kabari sai ya ce ana shahidun ala haula yawm al-qiyamah ni ne zan yi shaidar waɗannan ranar kiyama cewa sun zo yaƙi saboda Allah an kashe su kuma sun samu shahada wa amara bi dafnihim annabi yasa aka rufe waɗannan mutane bi dima'ihim da jinin su dukkan jini da ya zuba a jikin su annabi bai sa an wanke jinin ba wanda ya mutu a filin yaƙi ba a yi mishi wankan gawa ba kuma a wanke jinin duk inda ya fanfantsama a jikin shi ko a jikin suturin shi a haka cikin jinin face-face ake rufe shi jinin ɗanye ne ko koya ya bushe kamar yadda muka bayyana haka nan kuma yake rufe su sallallahu alaihi wa alihi sallama ba tare da an cire musu kayan su ba ina ma kayan yaƙi kawai ake cirewa ainihin wanda ya mutu shahada shine za a zare wannan bindiga za a zare wannan takobi ko wannan wuka za a cire ainihin mizfara ita ce hular kwano amma ba a bar shi da rawanin shi idan hula ce za a bar shi da ita za a zare ainihin kama abin da ya shafi zobe amma ba a bar shi da takalmin shi da safar shi to sai a mammaɗe shi da mukafu a ciki to amma in ya zama mukafanin ya wadata ba sai a wanki gwargwadon abin da ya wadata sai a rufe daga ainihin saman kanshi zuwa iya inda ya tsaya ko kafaɗa ko kwankwaso ko kafafu ko duk gwargwadon abin da ya sauƙaƙa ina fata an gano don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka rufe su cikin jinin su walam yusalli alaihim bi musu sallar gawa ba walam yughassalu kuma ba a yi musu wanka ba wato ba a wanke su ba ina fata an gane wanda ya mutuwa shahada ba a yi mishi sallar gawa malamai suka ce saboda ita sallar gawa dama roƙon gafara ne da neman Allah ya yafe mishi to mutumin duk da ya samu mutuwar shahada ya riga ya kai ga wannan matsayin wannan wallahu alam daga cikin hikimomin da malamai suka gano kenan amma dai abinda hadisi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama bai musu sallah ba na'am annabi sallallahu alaihi wa sallama baya sallah ga waɗanda suka yi mutuwar ainihin shahada sai dai zaka zo ka ji wani lokaci in ana karatu su waɗannan shuhada uhudu wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama dab da zai rasu ya go ya tsaya kabarin su ya yi musu ainihin sallah wannan ita ce ingantacciyar magana ba wai addu'a ce je musu ba a sallah ce musu karanta fatul bari imam bukhari ya rawaito hadisin ibnu hajar kuma ya tabbatar da cewa gaskiya sallah ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu sami littafin ahkamul jana'iz bid'aha wa nasr malam Muhammad Nasir Din al-Albani za ga karin bayani akan haka wannan sallah ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya musu sai malamai suka ce to ita wannan sallah annabi ya so yayi musu ne a matsayin ban kwana ko kuma dama ai ba an haramta yi musu sallah bane sai dai yi musu sallah din to a matsayin halal ne ko kuma matsayin nafila kadai kamar yaro ne da bai balaga ba yaron duk da bai balaga ba ba dole a yi mishi sallar gawa ba domin dai kamar da muka faɗi malamai sun ce sallar gawa roƙon gafara ce to ai shi da shiga cikin waɗanda za su fuskanci azaba ba ba ina fata an gano wallahu ta'ala a'lam wannan hadisi yana nan a cikin sahih bukhari a lamba ta dubu tara. samun hadisi na biyu an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu qala daga jabir dan Abdullahi Allah ya kara mashi yarda yace lamma qutila abi lokacin da aka kashe na. a yaƙin Uhud aka kashe mahaifin shi mai suna Abdullahi dan Haram dama da daddare mahaifin nashi ya kira shi yace mishi bayan ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ran da nake ji sai ranka yace to don Allah abinda da nake so ka fahimta shine ina da ƴaƴa ƙanana mata ka kula min da su sannan ana bi na bashi ka biya mini mahaifin shi ne yace ka je Allah ya maka albarka to ana wayar gari ko sai mahaifin shi ya zama daga cikin farkon waɗanda aka fara kashewa Allahu akbar shine Jabir yace a lokacin da aka kashe babana ja'altu abki sai na rinka kuka ko akshifu an wajihi ina bude fuskar shi ina ganin fuskar shi yana gawa kenan faja'ala ashabun nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama yanhauna min sai sahabbai suka rinka hana ni wan nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yana amma dai annabi bai hana ni ba wa qala nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama la tubki manzon Allah yace ka daina mahaifinka kuka ka daina babanka kuka ma zalatil mala'ikatu tuzilluhu bi ha hatta rufi'a tun lokacin da aka kashe shi ya faɗi a ƙasa mala'iku ba su gushe ba suna lullube shi da fukafukansu har sai lokacin da aka ɗauke shi abin da ya faru bayan da aka karkashe su kamar da ka ji sai mala'iku suka zo sai suka ainihin sa fukafukai sai suka yi musu inuwa amma ba wanda ya san wannan inuwa sai Allah maɗaukakin sarki sannan sai annabi shi da ya sanar sai daga baya da annabi yake fada wa musulmi cewa abin da ya faru mutane danginsu sai suka zo sai suka yi takwasan gawa suna dorawa a raƙuma suna suna shiga da ita madina sai manzon Allah ya shela cewa duk wata gawa da aka kashe ta a wurin yakin Uhud a dawo a kwantar da ita a inda take to dawowa da kwantar da ita inda take ne sai annabi ya ce to tun da ya fadi matacce mala'iku ba su bushe ba sun yi mushi inuwa har sai da aka dauke shi lokacin da aka dauke shi ne mala'iku suka tafi wannan hadisi yana nan a cikin sahih bukhari a lamba ta dubu hudu da tamanin daidai kamar da yake cikin sahih muslim a lamba ta dubu biyu da arba'in a da hudu da saba'in salisan hadisi na uku an anas radiyallahu anhu qala anas Allah ya kara mishi yarda a cikin raba anni anas ibn nadar bappa na wato dan uwan mahaifi na mai suna anas dan nadar wato takwaran anas ne kuma babban shi ne yace raba anni anas ibn nadar an qital badr mahaifi wato bappa na bai samu zuwa yakin badar ba bai je yakin badar ba shi wannan anas dan nabar wane ne ke ba da labari anas dan maliku sahabi dan karka rude dan zaka zo ka ji sunayen suna shiga juna junansu anas dan malik sahabi yake ba da labari cewa baffana mai suna anas dan nabar bai samu damar zuwa yakin badar ba فقال ya رسول الله انت يا من زن الله غبت عن اول قتال قاتلت yakin farko da kai yakin mushrikai ban samu zuwa ba kun ga irin yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam suke da albarka kun ji inda wannan hadisin banda darussan da ke ciki yana koyar da mu kuma yana sanar da mu wani babban tarihi shine yakin farko da annabi ya fara da mushrikai shine yakin badar wannan dattijo ce ban samu damar zuwa ba la in mahu ashhadani qital al mushrikin idan har Allah maɗaukakin sarki ya sa zan sake shaida zan sake ganin wani yaƙi da ba yi da mushirikai lawar Allah ma asma Allah zai ga abin da zan aikata wato ban samu wa yakin badar ba amma in har Allah ya taimake ni zan shaida ina da za a yi wani yaki da mushrikai Allah kadai ya san abin da zan aikata a lokacin kuma zan nuna wa Allah da gaske nake falamma kana yawma uhudin falamma kana yawma uhudin a lokacin da rana Uhud ta yi wankashafal musulmuna musulmi suka fito sarari ga sunan sun share batta sun share fage tsakaninsu da mushrikai qala ainihin sai shi wannan sahabi yace Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana'a haula wato inkishafi nan bayan musulmi sun bayyana to matsalar da ta faru yake ishara a lokacin da waɗancan musulmi suka rinka tasowa daga kan dutse suna sakkowa ƙasa sai ya ce wa Allah ina ba da hamzari na game da abin da waɗancan musulmi suka aikata wato ba ni cikin su kuma ba warjewa a ce annabi ya ce ku tsaya a wuri kaza amma su su sauka ya Allah ina baka hanzari ni ba ruwa na na barranta daga abin da waɗannan suka aikata ya'ani ashabahu wato yana nufin abokan shi sahabbai kenan wa abra'u ilayka mimma sana'a haula ya Allah ina kubutuwa zuwa gare ka daga abin da waɗancan su ma suka aikata ya'ani mushriki da su ne mushrikai musulmi sun saba abin da annabi ya ce musu to ba ruwa na Allah na barranta mushrikai sun zo suna yaƙar musulmi suna kashe su ya Allah na barranta daga irin wannan abu ثم taqaddama da Anas dan Nabar ya faɗi wannan magana sai ya kutsa ya shiga cikin yaƙi fastaqbalahu Sa'ad ibn Mu'az ya danno zai taho kenan sai wani dattijo cikin sahabbai sa'ad ibn mu'az sai ya haɗu da shi faqala sai shi yace ya sa'ad ibn mu'az anas dan nabar yace haba sa'ad dan mu'az aljannatu wa rabbun nadr aljannatu eh? eh wa rabbun nadr wato aljanna nake jin kanshi ina rantsuwa da ubangijin ubana dama sunan shi Anas dan Nabar to ina jin ƙanshin aljanna ina kuma mai maka rantsuwa da cewa Allah shine gaskiya shine uban ai ne ainihin mahalicin ubana an gane wa rabbin nabar wato ina rantsuwa da ubangijin nabar kenan wa inni ajidu rihaha min duni uhud ina jin ƙanshin aljanna a bayan dutsen uhud din nan qala sa'adu sai sa'ad yace fa ya rasulullah ha haka ne fa ya rasulullah ma sana'atu sa'ad ibn mu'az an gane kana sa'ad sa'ad dan mu'az da ya dawo sai yana ba annabi labari yace fa mastata'tu ya rasulullah ma sana'a ni ba zan iya aikata abin da Anas dan Nabar ya aikata ba na irin wannan kuga kanshi da ya a cikin ainihin turmutsutsun kafirai qala anas anas mai riwaya shine abin da nake muku ishara anan anas mai riwaya sai yace fa wajadna bihi bid'an wa samanina darbatan bi sayfin sai muka samu sara da takobi da aka yi mishi wajen guda tamanin da wani abu an yi kacce kacce da naman jikin shi an kwankwatsa shi da takobi sai da muka samu sara aw ta'anatan aw ko ya ko kuma sai da muka ga suka da aka yi mishi da ainihin mashi aw ranyatan bi sahmin ko kuma harbin shi da aka yi da kibiya sai da muka ga waje sai da muka ga wajen guda 80 da wani abu wa wajadnahu qad qutila muka same shi an kashe shi وقد مثل به ba ma an kashe shi ba mushrikai sun yi kacce kacce sun yi butu butu da naman jikin shi musula shi ne bayan ka kashe mutum sai ka datse kan shi ko kuma ka datse hancin shi ko ka gutsutsura naman shi ko kai wani abu daga cikin irin abin da arnan jos suka yi wa musulmi a shekarun nan an gane bayan sun kashe musulmi su zo har su gasa naman su suna yaga suna ci haka ainihin a jos aka yi wa musulmi ba da jima wannan bayan shekara biyu kawai wannan shi ake kira musula to bayan da suka kashe shi sai da suka kace kace da naman jikin shi sama arafahu ahadu ba wanda ya iya gane gawar shi illa uhtuhu bi bananihi sai yar uwar shi ce ta iya gane shi ta hanyar wani ya tsana shi tana dubi sai ta ce Anas ne wannan gawar shi ce ita ce kadai ta iya gane shi ita ma kadai ta iya gane shi ne saboda yatsan shi da ta gani qala anas anas dan malik mai riwaya yace kunna nara an gane to zaka iya karanta wannan wuri kunna nara aw muna gani kunna mun kasance muna zato to gaskiya abin da yake daidai a nan wurin kunna muna gani wato muna da yaƙini kenan aina nazunnu ko kuma muna zaton anna hadhihi al-ayata nazalat fihi wa fi ashbahi wannan aya ta sauka ne game da shi da ainihin makamantan shi da Allah yake cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma Allah alaihi daga cikin mu'mini akwai mazaje waɗanda suka gaskata wa Allah alƙawarin da suka wa Allah ila akhir al-aya har zuwa ainihin ƙarshen wannan aya jama'a kun ji ainihin ƙarshen wannan hadisi wanda yana nan a cikin sahihul bukhari shi ma a lamba ta 2805 daidai yanzu wannan yana nuna salala ta Anas dan Nadar domin ya samu daraja saboda ya sadaukar da kanshi a daidai lokacin da ake buƙatar sadaukarwa din kuma har ya samu darajar shahada رابعا نهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جابر أن يتعالى مسير باشيد ما يشيش لكيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم وترني حددني سيتي دني يا جابر حبا جابر ما لي أراك منكسرا ميسا نظنك كاكرا me yasa na ganka ka karaya ka galabaita alamar kana cikin damuwa qultu ya rasulullah sai na ce haba ya manzon Allah istishhida abi wa taraka iyalan mahaifina ya mutu shahada ya bar iyalai da yawa ya bar mata ya bar yaya wa daina sannan ya bar bashi qala jabir yace qala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ala ubashiruka bima laqiya Allah bihi abaka ko bima laqiya Allah bihi abaka bana baka labarin irin tarbab da Allah ya babanka ba irin tare irin walkan da mahaifinka ya samu daga Allah madaukakin sarki kana son baka labarin qala bala rasulullah yace kwarai da gaske zan so in ji irin tarbab da Allah ya mahaifina qala sai yace ma kallama Allah ahadan qat illa min wara'i hijabihi tunda Allah yake bai taba magana da ainihin wani ba sai ta ainihin da shamaki a tsakani magana da wani gaba da gaba Allah bai taɓa yi ba sai ainihin da shamaki ina fata an gane wahaya a baka amma Allah ya raya mahaifinka lokacin da ya mutu fakallamahu kifahan sai Allah ya magana da shi gaba da gaba wato babu wani wanda ya mutu Allah ya magana da shi gaba da gaba tun ba Allah yake sai mahaifinka kai kan mahaifinka da ya rasu sai Allah ya dawo mai da rai shi sannan ya aje shi suka zauna suka yi magana da Allah gaba da gaba fa kuma Allah yace da shi tamanna alayya wa ka faɗi burinka a wuri na zan baka duk abin da kake da buri da shi qala sai ya ce rabbi ya rabb ya ubangiji tuhyini karaya ni ka dawo mini da raina in koma duniya fa ka fika saniyatan a sake min kisa saboda kai kisa na biyu qala rabbu tabaaraka wa ta'ala sai ubangiji dake da albarka da daukaka yace innahu qad sabaqa minni ai alkawari ya tabbata daga gare ni annahum la yarji'una cewa duk waɗanda suka mutu to ba su dawo duniya ba ma'ana wannan ka'idar muntaba'a ce ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam kafin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya rayar da wasu mutane kuma bayan ya rayar da su su ainihin wato koma su zauna kamar da suka taɓa mutuwa ba ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم wasu mutane ne annoba ta sauka garin su kamar ciwon kai ko amai da gudawa ko zazzabi ana ta mutuwa sai suka ji tsoro sai suka kwashe ina su ina su sai suka gudu sai suka bangare. da suka bangare suna zuwa inda suka ga cewa yanzu sun samu aminci Allah maraukakin sauke ce to kuma ku mutu dama dai ba mutuwa kuke tsoro ba kul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqiku ku mutu sai da suka mutu tsaf summa allati tufidu tartiba ha tattarahi sannan bayan sun mutu sai kuma Allah ya raya su kaga Allah ya raya waɗannan bayan mutuwarsu karanta kissa uzairu ga nan da yawa irin su a cikin alqur'ani to waɗannan duk a cikin al'ummomin annabawan ba ne amma a cikin wannan al'ummar tamu to duk wanda ya mutu to ba zai dawo ba sai dai in an je lahira a haɗu da shi duk wanda ko ji an ce ya mutu ya bawo to su ma yayi hmm, amma ba dai mutuwa ba a cikin wannan al'umma su ma yayi akan samu irin wannan an je ana kusa dab da haka gama haka kabari sai a gama kara tana motsi kikikir kikikir a duba liman yaya sai a ce ai gawa ce take motsi sai kowa ba ta na shi gudu ba wani abin gudu ko ku leka yaya bawan Allah sai ka bawo ne to dama dogon suma ne to shikenan sai a ɗauko mishi rigar shi a rufa mishi sai ta gida shikenan a rufa kabari shikenan <laughs> na fata an gamu eh ba wani abin jin tsoro jama'a ba wani abin tsoro mutane dukkan su ainihin yahudanci ne da ya shige su suke tsoron mutuwa in da zai tafi mautul ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum yahudawa su ne suka haifar da mutane kin duniya ai kin mutuwa saboda masifantuwa da suka yi da san lahira ai da son duniya aslan sun masifantu da san duniya yasa sai zama suna da kyamar mutuwa kwarai da gaske sannan kuma sun san ba su da gaskiya sun san kuma ranar lahira rana ce ta tabbatar da gaskiya Allah madaukakin san ya taimaka da aka jama'a kun ji wannan Allah madaukakin sarki yace mishi kai ce sai dai innahu qad sabaqa minni annahum la yarji'un alƙawari ya gabatu daga gare ni cewa cikin wannan al'umma ta ku duk wanda ya mutu ba zai dawo ba qala wa unzila hadhihi al-aya jabir mai riwaya yace to daga nan ne sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ainihin aya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata Allah madaukakin sarki yace kar ka taɓa tsammanin waɗanda aka kashe su wajen yada addinin Allah matattu ne wannan ayar har zuwa ƙarshen ta in ba ku manta ba muna gutsutsuro waɗannan ayoyi waɗanda professor ya faɗi dama a Ali Imran dukkan su sun sauka ne a munasaba ta ainihin yakin Uhud ina fata an gane idan mun zo karatu na gaba insha Allah kowa zai zo da qur'anin shi a bude a karasa tattauna tafsirin waɗannan ayoyi domin ya zama shine khatima dangane da tarihin yaƙin Uhud Allah madaukakin sarki taimaka insha Allah a cikin wata riwaya ta wannan hadisin na ainihin baban Jabir fa hakikanin abin da ya faru ko aka ce shi baban Jabir ne ya nemi cewa to ya Allah tunda ba za ka mai da ni duniya in je in ba da labari kuma in je in shaida mutuwa ta biyu ba to ka gaya wa mutanen duniya halin da muke ciki na cewa muna cikin ni'ima hankalinmu ya kwanta mun samu natsuwa shine Allah madaukakin sarki saukar da wadannan ayoyi ma tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun zamu zo zamu ainihin tattauna waɗannan aya farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah yake kaga waɗanda aka kashe su a yaƙi na musulunci jihadi karka taɓa tsammanin cewa wai matattu ne masu rai suna wurin ubangijinsu suna samun arziki suna ci suna sha suna ƙoshi ba su da wata matsala suna kuma cikin farin ciki da kwanciyar hankali da natsuwa har ma suna neman Allah ya yi albishir ga waɗanda ke duniya cewa mutanen duniya ku sadaukar da kanku babu asara babu ainihin haɗari ga rayuwarku ba tasgaro ne ba kantafi fi ba asarar rayuwarka za ka yi an kashe ka saboda addinin Allah to waɗannan ne wa da wato suna neman a gabatar da albishir da waɗanda ainihin suke nan duniya albishir ɗin shi ne Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ka gaya mutanen duniya fa babu tsoro kar su ji tsoro kar su bakin ciki ka duba dattin nan ya kwanta ya rasu kafin ya rasu yana da damuwa guda biyu yana da ɗan mata ɗaya mata guda tara ɗan musulmusi wannan abin ya mutu da shi a damuwar shi sannan ana bin shi bashi ya kasa biya ya mutu da damuwar wannan amma yanzu ya isa lahira Allah ya wanke mishi wannan damuwar to sa'an nan zaka zo ka ji irin yadda kuma Allah madaukakin sarki ya share wa wannan dattijo harawe dangane da waɗannan ƴaƴa dangane da wannan bashi ka tabbatar da cewa in dai ka sadaukarwa da Allah kanka to Allah madaukakin sauki zai rufa maka asiri tun daga duniya har kabari har kiyama insha Allah khamisan wannan hadisin da muka karanta al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi malamai sun bayyana cewa hadisi ne kyakkyawa وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون عبد الله بن مسعود الله من أغكين سلكي أتارى مش يرضاه أنت بيش أكتي أنا غافة مالا ina ma'anar wannan aya wadda take cewa kar ka taba zaton waɗanda aka kashe su wajen taba addinin Allah matattu ne hasali waɗannan mutane rayayyu ne domin suna nan suna azurtuwa a wurin ubangijinsu qala sai ibn mas'ud yake cewa amma ana hmm? amma inna ko qad sa'alna an zalika nuna mun tambayi manzon Allah game da haka an gano wannan <coughs> fa qala sai yace arwahum fi jawfi tayr tayr da muka tambayi manzon Allah menene ma'ana wannan aya sai ce ra'ukan waɗanda suke mutuwar shahada suna cikin wasu tsuntsaye an gane khibar koraye laha qanabil mu'allaqa bil arsh waɗannan ainihin wato tsuntsaye suna da haske ko suna da wasu fitilu a jikinsu waɗanda suke makalkala a al'arshi wato suna kewaye da al'arshi tasrahu min aljanna suna zuwa ainihin suna kiwo a cikin aljanna haifu sha'a duk inda suka so waɗannan tsuntsaye ku duba wasu korayen tsuntsaye ne idan ka samu tsuntsu kore to yana nuna iyakacin kin tsuntsu kenan domin siffa ta korantaka game da duk abin da yake ganye ko gashi to beautification ne ganye kore ko gashi irin na ainihin wato tsuntsaye to koren tsuntsu ɗin kenan ita kanta aljanna na daga cikin ainihin wato adonta akwai ainihin kwarran abubuwa cikinta azabar Allah da manzon Allah ya ce an kai shi sai ce sai ga wata koriyar dabba to waɗannan tsuntsaye kwarra ne kuma waɗannan tsuntsaye suna nan suna kewo da al'arshin Allah sannan idan suka tashi suna shiga cikin aljanna ne ko ina su yawo su yi kiwo to a cikin waɗannan tsuntsaye Allah yake zuba rayukan yan aljanna kaga me yake nuna maka shine kenan suna nan cikin kabari jukunan nasu amma an ɗauki rayukan nasu an saka su a cikin tsuntsaye waɗanda suke kiwo tsakanin al'arshi da kuma cikin aljanna kaga sun fara ɗanɗana ni'ima kenan tun daga kabari <coughs> domin idan mutum ya mutu a yanzu ba lahira yake tafiya ba don lahira ba a kai gare ta ba tukuna ku kiyaye barzakh yake tafiya ita ce alhayatul barzakhiyya wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'ath hadisi ya zo sahihi cikin sunan nasa'i annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace mamata a cikin wannan rayuwa ta su ta barzakh wanda yake Allah kadai ya san yadda take ka bar duniya ka mutu to ba lahira kai ba wata rayuwa ce ta albarza to suna da junansu kuma suna da wane shi ma an kai shi aljanna wato ana kaddara musu zaman aljanna a cikin wannan kabari yana zama musu ni'ima ta aljanna suna gane junansu idan wani sabon mamaci ya rasu idan ya iso ya samu aljanna yana zuwa sai ya ce a ban ga wani ba sai a wani eh shi ma ya mutu ne wannan mamata ne suke hira haka hadisi ya faɗi sai cikin sun musai sabon mamaci ne je ya samu waɗanda suka daɗe da mutuwa sai ce a ya ba mazo ina wani fasassa wani ma ya rasu ne sai ce ka ayya ya daɗe da rasuwa ai wane da wane ba ka daɗe da rasuwa ba wane shi ma ya rasu ci wane eh ina yake annabi ya sai su shiru shi kenan wato dukkansu sun gane yanzu an yi wuta da shi kenan yana can wuta to kaga irin wannan rayuwar da annabi yake faɗi mamata suna yi ko to duk tana daga cikin alhayatul barzakhiya ita ba rayuwa ce ta duniya ba ita kuma ba a kai ga lahira ba a cikin hadisi wanda al-Imam al bayhaqi ya rawaito da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yace annabawa idan suka rasu kwana arba'in kawai suke yi sai Allah madaukakin sarki sai dauke su kuma suna yin sallah to duka ga wannan za zaka iya shedawa game da shi sai ka ce yadda annabi ya faɗi gaskiya ne Shi shikenan ma'ana sallah suke a kabarin su annabawa wannan hadisi yana nan a cikin kitabul i'tiqad na al-Imam al-Bayhaqi idan kun fahimci wannan da kyau ita wannan rayuwar baka iya fassara ta sai abin da ya a Qur'ani ko a hadisi an fahimta jama'a Allah yace annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wuta ake kara fir'auna safe da yamma shi da jama'a shi gari ya waye sai a ɗauko sai a kara su a wuta su azabtu haka da wanda sai ce wa yawma taqumu sa'atu a adkhilu ala fir'auna ashad al'azab kiyama in ta tashi kuma sai a ce fir'auna da jama'a shi ku shigar da shi ashad azab, azaba da ta da suke cikin tsanani waccan da safa ce za a kara su sannan da yamma a sake kara su to wannan kuma azaba ce wadda za ta zama ta dindindin to kun ga waɗannan bayanan jama'a suna tabbatar mana da cewa rayuwa ta barza to wata irin rayuwa ce wadda Allah madaukakin sarki shi kada yake shudawa a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mamaci idan aka saka shi a cikin kabari dangin shi suka juya sai mala'iku guda biyu sai su zo mishi sai su tayar da shi zaune yanzu kai idan ka ce za ka yi amfani da hankali ka dubi ɗan tsurkukin uwar kabari da ake ɗauka can yaɗin ɗan ƙarama aswan yaɗin can da ake sa mamaci mamaci ana sa shi ne fa gaba ɗayan jikin shi a haɗe haka sai a kwantar da shi a cikin wannan rami wani ma sai an dan tausa shi tukuna sannan yake shiga to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce me sai su tashe shi zaune to yanzu me ta wace hanya kake tunanin zai zauna kaga dai ga inda gabas take ga inda alƙibla take an kwantar da shi haka ta bare shi na dama fuskar shi tana fuskanta alƙibla ka gaya min yadda zai iya tashi ya bar a hankalci zai yi to don haka hankali bai da mashiga a nan sai abin da na ya ce wani babban malami a ƙasar nan Allah ya gafarta mishi sai ya taɓa kaddara fassarar wannan hadisi da ka sai ce to tun da haka ne abin da za a yi sun aka zo rufa mamaci ya ce to a rinka rufe shi a rigingine ma'ana haka haka kabarin haka kudu da arewa to in aka zo ajin shi ko to a kwantar da shi haka to a haka yadda yadda mala'iku sun ce tashi sai tashi zauna sai tuna abin da kani sai ya tsawara kuskure ne ba daidai ba ne. kaga kafirai waɗanda ba su imani da Allah ba na taɓa zuwa ƙasar ɓacama garin numan na yi hira da su akan wata munasaba muna bincike dangane da al'adu na haka wato da suka kwatanta mini irin yadda suke suranta lahira to daga nan ne baka ga su kuma gaba sun bata tun da dama kafirai ne kabilun bacama a jihar adamawa a garin numan da lamurde wato idan mutum ya mutu in zan saka shi a kabari bayan duk sauran abubuwa da za a yi mai kawai ina so in tafi ne kan pointin da nake son make za a aje shi da kulki a gefen shi da bukutu giya za a samu giya sai a zuba mishi aje shi da dan buredin shi ko dan wani algaragi so mu kosai kosai haka to san idan kana aikin jariba sai ka nan uwa ka iya ne sai na cewa shi ne ba labari na ce to baba wannan kulki ne ma'ana shi yace yawa ce idan abubuwa suka rikice shi to sai kare kanshi ce saboda kasan mala'iku wani lokaci ba za su karɓi ka ba to ya kamata ka je da shiri to ma'anan kulkin kenan nace to ba ka bi kulkin ne mala'iku zai kare kanshi da su wannan kuma burkutu saboda al'adu ne yace bace masu yanayi yana dan kurbawa to shine muka aje mishi shine kafin a kawo mishi na can to ya dan rinka kurbana shi to haka irin waɗannan al'adun ma kasashen yarabawa za ka gansu suma wani har kayan miya za ka gani da manja an saka mashi a kabari wai in ya je kabari in an yi mai ruwa to ya ci nashi <laughs> Allahu akbar as'adun nas man amana billah wanda bai imani da Allah shine kawai ya samu arziki ka tsaya a inda Allah ya tsaye da kai na fata an gani Allah maraukakin sarki ya taimaka nan ne ba har kullun gishiri da magi da kafu ga wani ma har zuba mai indomi a leda duka a saka mishi a kabari ko duk in ta rikice ya roka an hana shi to ya ci nashi <laughs> duk wannan kafirci ne da rashin sanin Allah ya kai su ga tunanin haka Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ci gaba da labarin labari yace summa ta'awi ila tilkal qanadil sa'annan sai waɗannan ainihin wato tsuntsaye sai su rinka dawowa suna tattaruwa inda waɗannan fitulu suke na ainihin al'arshi fattala ilaihim rabbuhum ittila'a sai wani lokaci ubangiji ya leƙo su faƙalu ya ce ta huna shai'a ko kuna sha'awar wani abu ƙalu ayi shay'in yanzu Allah yana magana da tsuntsayen ne waɗanda suke ɗauke da rayukan shuhaba'u Allah ya ce tsuntsayen akwai abin da kuke sha'awa sai ce yo me muke sha'awa kuma wa nahnu nasrahu min aljanna mu da muke shiga cikin aljanna muna kiwo haifu shi ina duk inda muka so ففعل ذلك بهم ثلاث مرات uku allah مدوكين sarki yake musu haka falamma ra'aw annahum lam yutraku qalu ya rab nuridu an tarida an tarudda arwahana fi ajsadina to idan waɗannan ainihin rayuka da cikin waɗannan tsuntsaye suka ga cewa ainihin ba a bar su ba ina ma'ana ba a bar su ba wato gashi suna cikin wannan ni'ima tun da aka zo ana tarere su sai su ya ubangiji muna so a mayan mana da rayukan mu jikin mu hatta nuqtala fi kamar marratan ukhra domin a sake kashe mu a wani karo daban falamma ra'a annahu laysa lahum haja taraku to yayin da Allah madaukakin sarki ya ga shikenan ba su da wata bukata kuma shikenan sai Allah madaukakin sarki sai ya kyale su wannan hadisi kamar da kaji shi al-Imam Muslim da shi a lamba ta da bakwai ga suna bayyana daraja ta suwaye darajar ainihin shuhada a Uhudin domin ita awar da aka tambayi Ibn Mas'udin kanta wanda ya kawo fassarar ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana kokarin bayani ne gani da darajojin waɗanda suka je yakin Uhud sabisan na shida an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya kara mishi yarda ce. Inna رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين انصرف من أحد لوكتين من ذن الله وداو دواك أحد مر على مصعب بن sai ya zo wucewa sai ya ga Mus'ab dan Umar a lokacin an kashe shi wa huwa an kashe shi ala tariqihi yana kan hanyar inda manzon Allah zai wuce fa waqafa alaihi sai manzon Allah ya tsayi akan shi wa da'a lahu manzon Allah ya mishi addu'a ثم قرأ هذه الآية فمن ذا الله كرمت أن آية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه daga cikin mu'mine akwai mazaje waɗanda suka gaskata wa Allah alƙawarin da suka yi wa Allah faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir daga cikin mu'mine akwai waɗanda sun game wa Allah dukkan asamin dukkan aiki dukkan bukatun da Allah ya halicce su domin yin waɗannan daga cikinsu kuma akwai wanda ke saurare shi kuma ya kai ga cikawa Allah abubuwan da Allah yake nema da gare shi wama baddalu tabdila irin waɗannan mu'mine ba su sauya komai daga cikin abin da Allah ya umarce su su yi ba suna nan sun tsayu akan wannan al'abari ثم قال رسول الله صلى الله عليه bayan da manzon Allah gama karanta wannan aya akan wannan sahabi sai kuma yace ashhadu anna haula'i shuhada'un 'inda Allah yawm al-qiyamah ina shaida har ga Allah cewa waɗannan to shahidai ne a wurin Allah a ranar alkiyama fa'atuhum fa'atuhum don dan haka ku je ku ziyarce su wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah da raina yake a hannun shi la yusallimu alaihim ahadun ila yawmil qiyama illa raddu alaihi har duniya ta tashi babu wani wanda zai je ziyarar mutanen nan na kabarin makabarta Uhud ya musu sallama har duniya ta tashi sai sun mayar mishi da sallama sai sun amsa sallama wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ake sunnanta maka ziyarar wannan wuri da yi musu sallama da yi musu addu'a na fata an gane kashi nan da wannan hadisi ma yana cewa al-Imam hakim ya ainihin inganta shi Allah ya taimaka bayan da kaji wannan hadisi na shida sai malai yace sabi'an hadisi na bakwai rawa Umar ibn Shubba عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي قبور الشهداء Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda yace manzon Allah ya kasance yana zuwa makabartar shuhada a Uhudin ina fata an gane da zaran ka ji an yi itlaqin haka an ce ya ati qubur shuhada ai shuhada a Uhudin. fa idza ata haka ne ta sha'abi idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kai inda ainihin wato saura ta taru domin yadda kake ganin wurin yanzu fili a da ba fili bane akwai ainihin bishiyoyi da ciyayi da makamantansu to da annabi ya fuskanci wannan wuri wanda yake da wannan ainihin wato ciyayi da itatuwa ya ƙoni sai ce assalamu alaikum bima sabartu amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda haƙuri da kuka yi kuka je wurin yaƙin Uhud aka kashe ku a yaƙin Uhud to amincin Allah ya tabbata a gare ku fa in uqbad dar fa ni'ma uqbad dar ma dalla da irin wannan gida da kuka kare a cikin shi ثم كان أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله بايا من ذو الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ما يكسن في حقيقة wa kaza Umar radiyallahu anhu haka nan Umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda wa Usman radiyallahu anhu haka nan na Usman Allah madaukakin sarki ya yarda da su kaga wannan kenan yana tabbatar maka ta ainihin cikakkiyar sunnatu rasulullah wa sunnatul khulafa'ir rashidin ina fata an gane annabi yana ziyarar su ya nemi addu'a ya musu su albishir bayan ya ce assalamu alaikum bima sabartu sai kuma ya ce sami'na babbar. lallai gidan da kuka karke a cikin shi to ya ni'imtu ya yi kyau ma balla da irin wannan karke da kuka yi na fata an gane jama'a kuma nisan jifa ƙasa zai faɗo bayan tsawon karatu da muka yi na wannan tarihin yakin Uhud wanda yake mun ji dalilin wannan tarihin yaƙi shine asali kafirai sun ji jiki a yaƙin badar sai suka ainihin taho shiri na musamman domin ne domin suna ganin za su ɗauki fansa a ainihin wannan yaki na madina a yaƙin uhud allah maɗaukacin sarki ya sa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya samu labari ya nemi shawara a tsakanin sahabbai wani irin yakin za mu yi wasu mu basu su shigo cikin garinmu mu mun san kowane lungu mun san kowace rariya mu rutsa su mu karkashe su in ya so mu fita da gawakin su mu zubar a bayan gari ko kuwa mu fita mu tare su wasu suka kawo shawarar a yi haka manzon Allah ma ya gamsu akan cewa eh a tsaya a cikin gari in suka shigo a afka musu daga baya sai wasu matasa waɗanda ba su taɓa zuwa waƙi ba don ba su je waƙin badar ba sai suka ce a dama ta sami gare su a karan farko ba su fara jihadi kuma a ce wai a bari makiya su shigo ai a fita kawai to da manzon Allah ga haka shikenan sai ce to babu laifi a fita ne. a lokacin ne Abdullahi dan Ubay dan shugaban munafikai shi yana daga cikin waɗanda ke da wancan ra'ayi na kaba a fita da haka sai ya ce to don ne manzon Allah zai goyi bayan waɗannan mutane shi ya ƙi goyon bayan ra'ayin shi haka dai aka kwakwafe shi bayan an fito an kusa da inda Uhud take kawai sai wannan munafiki sai janye da shi da mutanen shi kusan su ɗari uku to dama tafiyar dubu wajen mutum ɗari tara ce ko da wani abu to an janye mutum ɗari uku kaga musulmi sun kara raguwa amma kuma hikima ce ta Allah law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wa la awba'u khilalakum yabghunakum fitna wa fikum sama'una lahu ba sun fito cikin kuma babu alheri sharri ne za su je su tarkita muku al'amari ne za su je su ta kawo shubha kuma a cikin kunu ne akwai na lahu akwai wawaye waɗanda suke saurara musu ko an fahimta jama'a duk lokacin da wani zai zo maku da labari ko ku rinka natsuwa wane ne shi me yasa buji ya wawa na ba me yasa buji ya yi kaza ba me yasa buji ya yi kaza ba ko an fahimta jama'a wato kullum munafai suna so su samu wane ne masu raunin imani sai su kawo rudani ta hanyar su ba haka inda an fita da su za su je ne za su ainihin rinka kawo muku da baibayi sannan za su rinka faɗin wasu maganganu na tsoratarwa waɗanda masu rauni daga cikin ku sai su firgita to saboda haka rashin isassu wurin ma alheri ne na biyu idan da kai baka san munafiki ba to daga yau ka san waye munafiki don wannan tafiyar ta raba wanda biyu da yi Allah to mumini ne wanda diyar da yi ubayi dan salu to munafiki ne to da aka je aka yi wannan yaki kuma matsala ta faru da farko kafirai suka ainihin samu nasara a lokacin da tafiya ta tafiya daga ƙarshe nasara ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka iso garin Madina an kashe dawa daga cikin ansarawa wato mutanen Madina waɗanda ƴan gari ɗaya kenan da wannan shugaban munafikai sai ta gashi nan ba sun ji maganar mu aida ba a kashe su ba kuma ba kun ji maganar mu yanzu da kuka dawo kuna dange shi aida ba ku yi ba duk wannan aiki ne na munafikai haka kullum suke kullun ina ga mana maganar nan duk inda ake da'awa ta musulunci akwai munafikai kuma munafikai ba shiga suke irin shiga ta 'yan iska ba a'a suna yin shiga ne irin ta mutanen arziki ku kiyaye saboda haka cikin malamai akwai munafikai cikin sarakuna akwai munafikai cikin 'yan siyasa akwai munafikai cikin kowaɗanne iri akwai munafukai tun da dai a cikin waɗanda suke zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda aka samu nan munafukai ne <clears throat> suna da siffofi dukkanin siffa da zaka gani ka ce wannan siffa ta bawan Allah ce amma munafukai ne kafirai ba su cutar da manzon Allah game da shi kanshi da iyalan shi da ƴaƴan shi da zuriyar shi da jama'ar shi irin cutarwar da munafukai suka yi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk kafirai ba su taɓa wani makirci zuwa cikin gidan manzon Allah ba amma munafikai sun haura har cikin gidan manzon Allah sun je sun zaƙulo ɗaya daga cikin mata annabi sun yi mata sharri waɗannan su ne munafikai saboda haka ku kiyaye jama'a a kowane zamani kuke a ko ina kuke to za ku fama da munafikai amma abin da Allah zai kiyaye ku da shi shine karfin imanin ku da takawarku da yi da gaske domin munafiki matsoraci ne na daga cikin tsoron shi yasa baya bayyana to rashin bayyana shi tsoro ya haifar mishi da ita to duk lokacin da ya samu mai raunin imani to haka a ɓoye ɗin nan zai tafi samu shi guba to in kuma ya samu mai ƙarfin imani to kullum za ka ga san ta sheke to don haka jazircewa da tsayawa tsayin daka akan gaskiya shine ne yake tabbatar da imanin ku na gaskiya ne Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a musulmi ƙarshen waɗannan darussa kenan waɗanda Profesa Zaid Abdulkarim Zaid ya kawo mana su a cikin wannan ainihin tarihi wanda idan ba ku manta ba kamar yadda na faɗi a ɗazu mun fara gutsuro ayoyin da suka sauka a cikin Ali Imran dan <clears throat> munasabar wannan yaki na Uhud in Allah ya so karatu na gaba wanda zai biyo baya idan an zo karatun fiqh sira din kafin a tsallaka a fara karatun fasli ko babu na gaba za mu zo da ainihin karashin waɗannan surori domin mu tattauna wannan ainihin tarihi ayoyi insha Allah ta'ala Allah maraukakin sarki ya taimake mu anan za mu saurara insha Allah ta'ala za mu saurara da wuri saboda mu bude kofar tambayoyi dangane da wannan yaki da tattaunawar da aka yi saboda an sha tsawon karatu ne yawa an tattauna matsaloli dan haka wanda yake da tambaya to bismillah insha Allah na'am wa alaikumus salam na'am su ai kafire ba wannan aqida suke magana ba su kafire suna magana ne akan tanasukhul arwah cewa waɗannan rayukan namu da ka gani a yanzu rayukan wasu mutane ne a da su ne suka sake dawowa aka sake dawo da su cikin gangunan wasu jukkuna don haka a waccan rayuwa ta farko in ka yi alheri to yanzu in ka tashi bayyana sai ka bayyana a cikin mutumin kirki wanda za ka rinka shan daɗi shine ni'imar kawai don haka bayan lokaci wannan gangar jiki ma ta sake mutuwa ran zai sake talla ya sake koma wani wuri ba wannan haƙi da bace kafiro ai su san ba su yabba da ainihin wato kabari azabar kabari ko ni'imar kabari ko kuma wani abu da ke kabari balle kuma abin da zai biyo baya na lahira ba na'am na'am wa alaikum assalam wa na'am na'am wani na tambaya ne cewa irin musulmi da ake kashewa a yakin jos yanzu za a iya binne su ba tare da an yi musu sallah ba da jininsu da sauransu 'a ai ba fagen fama ba ne kuna zaune ne fa kawai za ku ji kafirai sun hau kashe ku ai ba sha tabbata a kai ba wannan yaƙi ne kawai na zalunci wanda kafirai suka ɗaura akan musulmi irin waɗannan musulmin ane musu fatan su samu martaba ta shuhada'u ne amma su ba shuhada'u ne na ma'araka ba wato su ba shahidai ne na fagen fama ba kana zauna a cikin gidanka ne kawai sai su afko maka kana tafi a hanya sai su hallaka ka to ire waɗannan sun yi kama da sauran nau'ukan na masu shahada da annabi ya faɗi kamar mace da ta rasu a wajen haihuwa ko wanda yake da cuta irin ta tarin fuka tuberculosis ko kuma wanda wata larura wadda ta shafi wuta ta cinye shi ko ruwa ya haɗiye shi ko jini ya danne shi to ana fatan waɗannan sun samu martaba ta shuhada'u to idan kun gane wannan dukkanin waɗannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun samu martaba shahidai dukkan su ane musu wanka ane musu kafani ane musu sallah martaba din ce to haka waɗannan bayan Allah da ake kashe su matukar an kashe su ne a rikici saboda addini domin daga rikicin plateau domin da rikicin filato da irin rigingimin nasarawa da rigingimin taraba da sauransu wasu rigingimin ko da ka ji an yi da ƴan uwanka musulmi ne ko ƴan uwanka hausawa ko fulani wani rikicin na kabilanci ne wani rikicin na makiwata ne da manoma na fata an gane so wani rikicin nasu ba na addini ba ne amma dai akwai da dama na addini na'am alaikum na'am Shiwa Anas dan Nabar a'a yana cikin yakin ne amma sai ya ga wannan al'amari ya faru ga wasu sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya barranta babu ruwan shi da abin da suka yi waɗannan kafirai shi ma yace ya barranta to a daidai wannan lokaci kar ka manta ba a lokacin ne wasu ke gudu ba ba a lokacin ne wasu suke ainihin neman masu yarda ba to a lokacin ai kaga lokacin ake neman waye zai tsayi da gaske ko kun fahimta jama'a to ai a lokacin ne ya je ya sadaukar da kanshi shi aka hallaka shi a nan bayan uku. yake gaya wa sa'adu dan mu'az cewa shi fa yana jin kanshin aljanna daga yana busowa daga bayan dutsen nan shine ya tafi kafiran suna nan suka kace kace da shi na'am na'am na'am da shi aka fara yakin Uhud na'am wannan eh, rayuwa ta za a sanya a cikin tsuntsaye ya takaitu ne ga shuhada ubudin ko kuma duk wani shahidi ko kuma duk wani mumini dan aljanna to nasoshin sun zo da haka duka na farko nasoshin sun zo akan cewa shuhada uhudin akwai nasoshin da suka zo akan cewa dukkan wanda ya mutuwa shahada to sa'an nan akwai mumine first class mumine mumine waɗanda suke ɗari bisa ɗari su ma hadisai sun zo cewa rayukansu Allah yana saka su ko da ba mutuwar shahada suke ba Allah yana saka su a cikin kwarran tsuntsaye ku karanta littafin tazkiratul mauta ta al-imamu Abu abdullahi al-Qurtubi za ku ga waɗannan ire-iren bayanai da yana malam Eh. sallallahu alaihi wasallam shi hmm. dan suna da da an yi su a wurin su har aka samu su ma dawo duniya ne sai kamar yadda su suke sabai sun yi irin da sun yi kaza a'a ai babu wani dan ya shiga shi'a da zai dawo inkarin yakin uku ko yakin badar idan kana magana cewa a'a to da suke kafirta su gaba da har da waɗannan to menene suke cewa game da waɗannan waɗannan ai ko ƴan shi'a ba sa inkari dangane da cewa salihan bayi ne sun samu wannan martaba amma ai waɗannan kuma ba su da matsala da ɗan shi'a shi ɗan shi'a matsalar shi gaba ɗaya ta siyasa ce ai shine bayan rasuwar manzon Allah wa ne ya shiga aka bama da shi a gwamnatin Abubakar da Umar da Usman to da waɗannan suke da haka duk wani wanda ya rasu kafin manzon Allah ya rasu ba su da matsala da shi amma bayan manzon Allah ya rasu ya goyi bayan gwamnatin Abubakar sai su kafiri ne ya goyi bayan ta Umar ta Usman to kafiri ne suka ce annasu ahlu ridda suka ce mutane sun yi ridda gaba ɗayan su suka ce illa khams sai kwaya biyar na fata an gani haka suka faɗi afu الناس أهل na'am suwa a ah, eh, ai ma. su maganar da suke shi ne sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kafirta gaba ɗaya bayan rasuwa annabi suke cewa muka ce daga idan suka karɓi addini sai ce maka daga ahlul baiti shi ke nan kawai to su a ahlul bait kuma a wurin su ba ahlul bait kai da kai da su ba ahlul bait a wurin musulmi su dukkanin mata da ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam sun suka tashi shikenan sai su a ahlul bait su waɗannan ƴaƴa na ayi jikoki na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da al-hasan da al-husayn sai fatima sai ali sun suka tashi sai su kawo maka hadisul kisa hadisul kisa hadisin sahihun ma ahad yashku fi sihhatihi hadisin kisa shi ne wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da ya karanta wannan aya fa qul ta'ala nad'u ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin Allah yace ka ce musu tattaro ina su ina su kauna ka tattaro ina ka ina ka kaf kira matanka da ƴaƴanka su kira masu. a zo a takarkare a ce Allah ya maƙaryacin makaryacin cikin mu da ku sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito kira aliyu Hassan, da husaini da fatima sai nin da bai a bargo sai ya ce ya Allah ga mutane na na fito da su ummu salama aka ce ta zo za ta shiga sai annabi ya ce a ba za ta shiga ba wannan shine mafi karfin hujjar da suke akan cewa babu wanda zai shiga cikin ahlul baiti sai ainihin waɗannan ƙwaya hudu kaɗai dan kawo ka tambaye su kace Khadija fa ba ta a ciki ita ma kenan don haka Khadija ma ba ahlul bait bace to kai ka fitar da Khadija daga gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai mu ga wanda zai zauna a gidan idan an fitar da Aisha ana ganin abu ne mai sauki to ita Khadija ita ma a fitar da ita saboda haka cewa ina ne suka dauko addinin su zan yi sha'awar ka samu kafin littafin da aka rubuta da hausar boko wanda aminu aliyu gusau ya rubuta ɗaya daga cikin mabiya zaki da ya dawo gane cewa abin shaidanci ne ya bari ya bayyana cewa asalin shi a manufa ita ce kirkiro wani sabon addini a zo a sauwa shi da kirkiro wani sabon addini a sauwa shi da asalin addinin da Allah ya aiko annabi da shi shi sa ko menene suka tashi za su yi sai su ainihin canza daga yadda ainihin musulmi suke wannan malami da kuwa gan shi profesa ne yanzu haka yana na a ƙasar Iran a Tehran gashi ya rubuta littafi a shia wa tasfif yana magana shi'a ne da cewa lallai in shi'a sai sun yi gyara dangane da al'amura da suke karya a kai sannan zai iya yiwa a haɗa kai tsakaninsu da sauran musulmi yace as-sira baina shia wa tashayyu yace damban da ke tsakanin yan shi'a da shi'anci wato shi'anci daban yan shi'a kuma daban yace na ɗaya dai sunan shi al'alamatu dr Musa al-Musawi yace na ɗaya matsalar da suka ɗauko suka rike wadda ta hada su fada da musulmi ita ce al-imamatu wal khilafa sun ce babu wani wanda ya shugabanci bayan rasuwa annabi har zuwa lokacin da ainihin aliyu ya karba suka ce wannan shekarun sun zauna silent ne wannan shekarun san ba a yi komi ba a cikinsu ba wani khalifanci sun yi nufayin khilafa ta abubakar cewa babu khalifa kawai rashin hankalin da ke cikin wannan baka bukatar sai ka tafi ga nassi tukuna ka tsaya ka dubi al'amarin yanzu kai duk kiyayyarka dan CPC duk kiyayyarka ga jami'ar PDP ka isa ka ce ba a taɓa wata gwamnati ta Umar Musa Abuwa ba duk kiyayyarka mana yanzu kuma ba da PDP kake ba yanzu ka ni hankalin mutane ne kace ai ba a taɓa yi ba ba a ma taɓa wani musu Umar Musa Yar'adua ba saboda tsabar kai dan CPC ne kana kiyayya da PDP Shi ne abin da suka yi tsabar kuwaiwa da khalifancin Abubakar da Umar da Usman sai suka ce tun da annabi ya rasu waɗannan shekaru da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu har zuwa lokacin da sayyidina Ali ya karbi khalifanci waɗanda suke misaltuwa kusan shekaru arba'in da wani abu ne to musulmi sun zauna ne babu khilafa al'allama Musa al-Musa ce tsarki ya tabbata ga Allah wuce wannan sun daina hankalin mutane ya za ka iya rubasin tarihi zai yi ka iya haka misali yanzu kawo primary sai ka dawo kana kin karatun da kai ka gaya min yadda za ka iya rubasin shi ne magana da nake gaya muku jiya wannan dan shi'a da nake mun haɗu a madina na akwai inda ta tabar zan magana ta kai tsakanin ni da shi na ce mishi yanzu da ni da kai idan mun haɗu akan ra'ayinka cewa ba a yadda da khalifancin abubakar ba abinda nake so eh mu cire abubakar mu cire abubakar misali yanzu kai saboda bakar adara a ce kai dan CGC ne sai ka ce kai ba ka yadda da cewa Umar Musa yar Abuwa yayi shugaban kasa ba sai in ce to shi kenan cire shi ko kuwa sai ce a ah, ta sai na ce a'a mu cire su don mu gyara tarihi sai ce to ai ba zai yi ba sai na ce to kaga kana son ka ja mana fitina ne mu musulmi abin da ba zai yi ba ma'ana yanzu ka ce uwar da ta haife ka ka canza ka canza so kana so a yi reversal a juya hannun agogo baya to sai attaqiyya attaqiyya ita ce dan shi'a ya bayyana a cikin ahlus sunna sai ya rinka boye kanshi yana yin duk abin da suke domin waye zauna lafiya da su wannan aƙida ma ashbaha bin nifaq fi kama da ainihin munafinci fiye da komai sai al mahadi suna da aqida cewa mahadi zai bayyana na musulmi ma dukkan suna da aqida cewa musulmi zai bayyana na musulmi ma dukkan su suna da aqida cewa mahadi zai bayyana gaskiya maganar mahadi amma mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake dangane da mahadi shine jika ne daga cikin jikokin annabi wanda sunan shi zai daidai da sunan annabi sunan mahaifin shi zai daidai da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana zai zama Muhammad dan Abdullahi ko Ahmad dan Abdullah zai bayyana a ƙarshen duniya bayan duniya ta rikice ya zo ya yi wa'azi ya gyara mutane don haka mahadi ba wani mutum ne da yake da wata siffa ko da wani abu da ya gaza daga ainihin wato al'a'imma al al-musulmi bayan Allah bai kawo madari masu gyara ne lokacin da duniya ta tabarbare wannan shi ne mahadi a wurin musulmi bayyanar mahadi ba a bace da musulmi suke saurare sakamakon sauraren har su aiki ba bayyanar mahadi ba abu ne da ake gaggauta zuwan shi har a ce to ai ta canɓalo barna ko mahadi yayi marmaza ya zo wata rana wani ne da muka yi makaranta tare jama'a ya yi kwamishina wata bukata ta kai mu kofar gidan shi muna zaune muna sauraren shi zai fito da wasu yan daba sai wani ya zo zabga ashar ya ce honorable fa ɗan kaza kaza idan ta ba na danna mushi. hayaƙi ba jiya ba shi ba zai fito ba sai ɗauko yi sai rinka busawa tana shiga cikin gida dole ku sai gashi a guje a fito shi ɗin ya nemi su ashar to kaga yanzu anan ne ya fito da honorable ko to ɗan shi'a sukan ce a yi marmaza ai ta aikata ɓarna don mahadi dole ya marmaza ya fito to a musulunci babu wannan ba gaggauta zuwan mahadi ake ba ba kuma wani abu ba ba ku ci gaba da yin musulunci kar ku alakanta musuluncin ku na yau cewa ba zai yi ba sai mahadi ya zo na fata an gane to amma dangane da yan shi'a suna da aƙidoji na mahadi su a wurin su mahadi din an haife shi kuma shine ɗaya daga cikin limaman su shine ma limaman su na ƙarshe sukan kira shi sahibu zaman wato ya zo wai yana ɗan ƙarami sai aka yi kokarin kashe shi sai ya je ya fada wani rami ya fada ramin su ya koyi kuma yana nan zai dawo na haka kullum yan shi'a a samin ra ta iraq a daidai inda wannan rami yake har yanzu sun gyara shi a zaman nan da ibnu taymiya ya faɗi a cikin littafin shi minhajus sunnati nabawiyya yake sai su yi wa dawakai da alfadarai da jakuna ado kullum a rinka kai su ana ajiyewa ana jiran mahadi da ya fito a tarbe shi ga abin hawa na to yanzu kuma jip jip suke samu manya manya suke wankewa sai a zuwa a bayan kwanaki ta yi kura a sake komawa a wanke ta ana jiran mahadi da ya fito a tarbe shi ga jif ɗin da zai hau na fata an gane wannan ita ce aƙidar mahadi ya aure su daga cikin lalatattu na yan bid'a kuma an samu waɗanda suka rinka da'awa ta mahadi har aka samu wasu a wata shekara kamar yadda saboni yake bayyanawa a cikin littafin shi mai suna al mahadi wa ashratus sa'a rana tsaka kawai yace suna zaune a cikin ka'aba kawai sai suka ji ana ihu ana cewa ga mahadi ya bayyana nan da nan mabiya wannan mahadi na ƙarya suka yi ta bubbuge mutane a ka'aba sabo ne ya ce shi kan shi wani lungu ya samu ya ɓoye to duk irin waɗannan maƙaryata ne jama'a to sa'annan sai alhulu yan shi'a suna da guluwi suna da zaƙewa aƙidar guluwi ita ce duk abin da za ka yi ka zaƙe idan ba zaƙewa ba me ya kai a ce dan shi'a saboda wai yana bakin cikin ranar ashura ita ce ranar kashe sai na husaini Allah ya kara mishi yarda yace kai ma a wannan rana lallai jinin ka ya zuba don haka sai ainihin su rinka daukar wuka suna yanka jikinsu su ne wa jikinsu bulala a lokacin da ainihin aka samu yan boko sun fara shugabancin Iran sai suka fara ba su shawarar cewa suna ba da shawara ga wasu chemist chemist ko kuma ga wasu clinics da aka yi duk wanda yake so ya zubar da jinin shi a wannan rana to ya je a ja jinin nashi ta sirinji a je a aje a yi wasu amfani da shi da yake shi a ba addini suke so ba gyara ba mafita suke so ba suka zage suka ce dan iska an ga maka cewa addinin shi a boko ne suka ce so ake jinin ya zuba ƙasa kamar da jinin jika manzon Allah ya zuba a ƙasa to suna da gulumi suna da zakewa ku dubi zakewa ta kai zakewa yanzu duk ibadojin da kiristoci suke so suke yi to sa'annan sai ziyaratu maraqidil a'imma ziyarar kaburbuka na ainihin limaman su a je a ziyarta a yi dawafi a kewaye kabari kamar yadda ake kewaya a Ka'aba a rinka yin sujuda ga kabari ana neman kabari da wasu bukatu wanda kadai wurin Allah ake sannan sai barbul qamat fi yawmi ashura rana ashura rana ce da mutum zai je tirke kanshi ya zauna a wani wuri yana nuna bakin ciki da kuma abubuwa na jimami da sauransu ita rana ashura a wurin musulmi rana ce ta ibadar azumi kadai ba rana ce ta murna saboda an kashe wani ko kuma saboda wani ya mutu ba domin ita ranar da wannan ibada ta azumi suna nan tun kafin a haifi Husaini har aka zo aka haifi Husaini suna nan kafin kashe Husaini har aka kashe Husaini don haka haihuwa da kisan Husaini ba sa canza duk abin da ake a wannan ranar sannan sai a shahadatu salisa ita ce yan shi'a in suka ce hayya ala sala hayya ala sai ce hayya ala khairul amal hayya ala khairul amal kaji wannan wannan dangane da kiran sallah kenan amma abin da yake nufi da ashhadatu farifa ita ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha ashhadu anna muhammadar rasulullah kaji shida ta biyu to shida ta uku ashhadu anna aliyan waliyullah ashhadu anna aliyan waliyullah yana lissafa abubuwan da yan shi'a suka kirkiro ne waɗanda sauran musulmi duk ba su aminci da su ba wannan yana daga cikin inda malam Muhammad Isa talatan mafara gaskiya ya sanya son zuciya a cikin wani littafi nashi mai suna muhimman mas'aloli ya yi ƙoƙarin goyon bayan wannan cewa ai an samo ta daga wurin waɗansu sahabbai tsarki ya tabbata ga Allah wannan magana mummunan kuskure ce a ce mutumin da yake neman gyara da haɗin kan jama'a irin shi ya tabbatar da wannan bayan waɗanda aka haife su a cikin addinin shi'a da kansu kashi suna tabbatar da cewa waɗannan abubuwan ƙara su aka babu su a cikin addini kuma in shi'a sun ƙaga su ne suka ƙara su don su raba kan musulmi shaukani a cikin littafin shi as-sailul jarrar المتدفق على حدائق الأزهار أتكن مجلد نقا يتبت الدكوة أن الشهادة الثالثة في الأذان بدعة فإن أشهد أن علي ولي الله أكرا صلى بدعاني صلى الزواج المؤقت أولا متعة temporary marriage أولا متعة أولا متعة حرام النيل ina ma ka samu wani daɗaɗɗen wa'azi da ne a garin gumal ta jihar jigawa lokacin da na je wa'azi an yi wa'azi salin alin an gama sai ainihin haka siddan wani ɗan shi'a ya je gano faɗa nura menene ma eh nura mai lemo ɗaji sun ciyaye su na ce a kawo mini sahihu muslim ya ce wai mu ne muke haramta auren mutu'a babu inda aka fadi a cikin bukhari ko muslim sai na ce abu a kawo sahihu muslim ne ci giya a garin kawo sahihu muslim aka miƙo sahihu muslim aka buɗo babin aure na karanto hadisan da suka haramta auren mutu'a ka sai ga hadisan sayyidina ali ali da kanshi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam to ka san in ka gwada gumal da Kano ko Zaria zaka ce to gumal kauye ce to ai fa da gari ya waye suka je suka taru kofar gidan shi yana fitowa sai suka ce mishi ga albani nan ga albani nan shi ce kenan sai suka fara tsogale shi kauye sai da gudun hijira dole wallahi ya dan yi watanni tukuna sannan ya zauna lafiya da su ne sai ga albani nan ga albani ga albani a ah, ƙauye Allahu akbar hmm. as-sujudu ala turbatil kuma wani tsingaro da suke cewa wai daga kasar kabarin sayyidina Husaini suke ɗaukowa, ɗan tsingaro ne haka yanzu har suna yin shi da mita ake yin shi sai suna sujuda akan shi shine wannan ma yana daga cikin bid'a sai al-irhab ta'addanci yan shi'a su ne suka fara kashe musulmi da sunan halatta jinin su dan sun kafirta ina fata an gano. wannan irhabin ne da dama ainihin ba a fahimta ba duk wannan abin da kuke zargin yan boko haram suna yi a nan Najeriya yan shi'a ne suka fara yi wanda suke mana nan a markaz yaron da aka danke shi aka kai shi kotu da kanshi abin da ya faɗi kenan ya ce shi ɗan ɗan gungun ne dama haka zazzake ke sa su sai fi crossing sai a ɗauko ɗan wani gari shi ɗan wani garin sai a sa shi ne zai wa wani a gari kaza kaza amma ta hanyar ɗan garin yadda da zaran ɗan garin ya nuna mai gawa na nan shi sai shi kenan shi sai ɓace to shi kenan sai aka danko shi to haka akwai wani matashi wanda yake yanzu alaran ne har ya haddace qur'ani Allah ya ainihin taimake shi ya tuba wallahi duk lokacin da ya tuno sai mu ga yana kuka yace sun taba zuwa har katsina zazzaki ya sa su sun je sun kashe wani mutum haka in shi'a su ne suka fara yin irhabi ta'addanci irin wannan da ake gani akan musulmi sannan sai salatul juma'a yace ɗan shi'a suka ce sallar juma'a haramun ce har sai mahadi ya bayyana dan haka sallar juma'a ba ta da kima ko kaɗan a wurin ainihin ɗan shi'a yace sun kirkiro wannan fatawa ne don su raba kan musulmi sannan sai ta tahriful qur'an aqidar cewa alqur'ani an sauya shi in ka haɗu da ɗan shi'a in ya na hankalinka zai nemi ƙaryata maka wannan magana amma kai ka ɗauko littafin alkafi na kulaini sannan ka ɗauko littafin rijamul kashi waɗannan littafai ne na 'yan shi'a dukkaninsu suna tabbatar da cewa babu shakka wannan ƙur'anin da ke hannun musulmi ba shi ne alƙur'anin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai littafin mushaf fatima wanda ainihin su 'yan shi'an nan ashina ainihin suka ainihin yi da'awar cewa Fatima tana da wani mushafi wanda ainihin wannan mushafi shine kaɗai ainihin alqur'anin da Allah madaukakin sarki ya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ka karanta littafin alkafi kulaini yace kuma wannan alqur'ani da ake kira mashafi Fatima wato qur'anin Fatima babu ko harafi ɗaya wanda ya daidai da Qur'anin da ke hannun mutane a yau to ka samu wannan littafi za ka samu gamsasshen bayani dangane da wannan mushaf na Fatima to sannan sai aljam'u bainas salataini haɗe sallar azhar da la'asar da haɗe sallar magariba da isha kullum da'iman abadan da larura ko ba larura titin kiran sallah sau uku yan shi'a suke ta asuba ta azhar sai ta magariba ma'ana sallar asuba za a yi ta sannan azhar da la'asar kullum haɗe ta suke magariba da isha kullum haɗewa suke sannan sai ar-rij'a aqida cewa aliyu zai dawo duniya kuma zai dawo zai yaki duk waɗanda suka zalunce shi shi da matan shi da 'ya'yan shi sannan sai albada wannan aqida ta bada tana daidai da waccan ainihin aqidar tarji'a ita ce yadda da cewa wanda ya mutu zai dawo to sannan sai at-tashihu bayna al-qabul war-rafd mas'ala da ta taso wa ƴan shi'a a shirye suke da karban gyara ko ko ba shirye suke da karban gyara ba kullum suna tarurruka ba su ce makon haɗin kai kullum za ka ji suna yaudara cewa a haɗa kai shin da gaske ne suna so a haɗa kai to su yi ƙoƙari su gyara abubuwan da ake kyamata dangane da su to wannan shi ne fa a yadda ba jama'a waɗannan abubuwan duk da na karanto gaba ɗaya ga su daga jikin wannan littafi ne a shi'at wa asra bayna shi'a wa tashayyu al-allamatu dr Musa al-Musawi shi ya rubuta wannan ga hoton shi ga tarihin shi ga littattafan da ainihin ya rubuta duk ga su ƙarshe sai suka koma su ne mai sharri suna cewa gwamnatin saudiya ta ba shi kuɗi ne ta aura mishi mata shi yasa ainihin yake yin waɗannan abubuwan amma matsalar yana maganganun ne shi ɗan shi'a ne kuma shi jikan ainihin musa ne babban ainihin musa alkazin babban malami daga cikin limamansu ma'ana yanzu kenan duk wani wanda ya saba musu sai ce an bashi kudi ne an bashi mata ko kun fahimta haka suka ta gowa ho'i lokacin Khomeini yana da rai ho'i kuma wani kasaitaccen dan shi'a ne daga ainihin Iraq lokacin sai kuma hassada ta shiga tsakanin shi da ainihin Khomeini sai suka rinka cewa ho'i yana saba Khomeini ne kudi ake bashi kuma Allah madaukakin sai ke kiyaye jama'a musulmi kamar yadda muka faɗi karatu sai ranar asabar gobe alhamis da juma'a sun yi daidai da alhamis da juma'a na ƙarshen mako wanda muke eh, na ƙarshen wata na muke tsayawa domin yin wasu aikace aikace insha Allah dan haka ranar asabar karfe bakwai na safe akwai karatun fiqh sura nan wanda muka ce za mu tashi akan waɗannan ayoyi ne insha Allah na'am kace ne ka zama kai ne na ƙarshe na'am na'am sai hakuri wala eh na'am eh eh يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد لمال ولم يغسل ولم يصلى عليه نعم هل يوضع القبر على أي شكل على جنبهم الأيمن أو على على على جنبهم الأيمن كالعادة المعروفة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم duk da shuhada ne za a rufe su yadda kowa ake rufe shi kawai dai su ba za a wanke su bane ba za a musu wani abu a haka za a rufe su to za mu saurara nan Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya ina fatan an yi addu'a kowa ya tsaya inda yake insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk